بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan rana ta laraba wanda yau bakwai ga watan biyu shi ne watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 wanda kuma ya dace da 22 ga watan bakwai miladiya 2026 wannan zama namu ne wa shi ne zama na 77 a cikin tafsirinmu na mako-mako wannan sura suratul hadith satin da ya gabata mun yi bayani dangane da sababin da ya sa aka sa mata wannan suna suratul hadid kuma ita sura ta nawa ce ta fuskan jerin saukan surorin alkur'ani sannan kuma sura da aka sauka a wani gari ce sannan kuma tana daga cin al-musabbihat wanda muka ambata ko dai a ce bakwai ko a ce shida kuma kasancewa ma'aiki alaihi salatu wassalam baya bacci sai ya karanta wannan almusabbihat kuma a dage salam ke cewa a cikin wannan sura akwai ayat da ta bibiyi ayoyi dubu wanda Limamin hafiz Ibn kasir rahimahullahu ta'ala yake ta ita ce wannan aya ta uku هو الأول والآخر والظاهر والباطن sannan muka yi bayanin kasa'is da Allah ya maita wannan sura na cewa ta fi sauran surori wahalar hadda saboda ta sha buhinta da kamanceceniya muka ce babu wata aya da za ka karanta daga farkonta har ƙarshe sai ka samu ta ɗebo wata jumla ko wata kalma a wata sura da cikin surori kuma ta zo da waɗansu kalmomi har 66 wanda ba za ka taba samun kwaya ɗaya a cikin duk wata sura ta alƙur'ani ba idan ba a cikinta ba to mun so mu tafsirin wannan aya ta farko mun zai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al hakim Allah shi ne mabuwayi kuma shi ne mai hikima mun je a kalma ta ƙarshe malaman tafsiri suna sa ko dai alhakiyin ya zamo mushtaqqun Minal hukumin tam an ciro ita wannan kalma daga cikakken hukunci ko kuma minar hikima daga ainihin ƙwarewa da hikima to sai muka ce duk wannan biyun sun gaskata sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta fuskar hikima Allah shi ne ke ajiye komai a inda ya dace duk abin da ga Allah ya ajiye to an ajiye ƙwariya ne a mazauninta ko ka fahimci haka ko baka fahimci haka ba sannan hukunci na Allah ne subhanahu wa ta'ala ta fuskan hikima malamai suka ce Allah mai hikima ne a cikin maganganunsa a cikin ayyukansa da kuma tsare-tsarensa da kuma dukkan shari'o'insa babu wani abu a cikin wannan da na zana da makamantansu Fati idan Allah ya maka basira za ka ga cewa ƙwarewar ta wuce duk yadda hankalin mai hankali zai iya hararowa na taɓa faɗa muku kisan al'imamul asumi ɗaya daga cikin malaman luga wanda sun yi fice sun yi nisa a wajen sanin luga wata rana zai wuce sai samu wata yarinya tana rera waƙoƙi da suke nuna zalaka da fahimta da ƙwaƙwalwa sai ya ce mata ƙatalakin lagu ma afsa haki kun san abin da hausawa muke cewa ya ban bahaushe bahaushe zai iya zagin mutum wai kuma ya bone to su ma larabawa suna da wannan ya ƙata ƙatalakan la amma ana cewa Allah ya kashe ka ka san bahaushe sai ka ja kunduma wa mutum zagi daidai wani abu na burgewa wato yana ganin wannan kwarewar ta kai amma irin wannan tukwicin to shi al-imam al-asmi da yaji wannan yarinya tana rera wannan Ya yace kai Allah ya kashe ki waye kai fasahar ki ah. sai ta ce bawon Allah ina ka san fasaha ba karanta alqur'ani ba ai idan kana so ka ga kwarewa to karanta littafin Allah ta ce bari in ba ka misalin aya daya aya ce guda ɗaya kuma taƙaitacciya Allah ya haɗa labari biyu umarni biyu hani biyu bishara biyu kuma za ka cewa ka ta ka wuce wuce ila baka fahimci haka ba tace shine faɗin Allah subhanahu wataala wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil wala wa la takhafi wa إنا رادوه إليك وجائبوه من المرسلين هذه تدعو أبن أنه وأوحينا إلى أم موسى وأن اللابارين أن أرضئيه أمرنين فإذا خبت عليه لابارين فألقيه في اليم أمرنين ولا تهابي هني ولا تهزني hani ne duhu radduhu ke albishir ne wa ja'iluhu min al da shi ba albishir to wannan me zai nuna maka cewa duk wani zance na Allah cike ke da balaga da kwarewa sai dai gwargwadon zurfin iliminka da sanin harshen larabci da sanin muradin alkur'ani ka fi fahimtar wannan gwargwadon karancin fahimtar ka gwargwadon yadda abuwa za su yi maka fauci wa illa duk alkur'ani duk wata sura duk wata aya tana cike da hikimomin da za su iya gigi da tunanin mai tunani to Allah shine ne hakim mai cikakkiyar hikima a cikin bayanansa a cikin hukunce-hukuncensa a cikin umarninsa da kuma dukkan tsare-tsarensa subhanahu Ta'ala. ta fuskan hukunci mun hukunci kala biyu ne akwai alhukumu shar'i addini akwai alhukumu kauni alqadari to duk wannan biyu Allah shine mai su ala lahu khalqu wal amr ilil hukumu illa lillah to idan ka fahimci wannan gabar wallahi za ka samu kwanciyar hankali kuma za ka samu nutsuwa idan ka kalli alhukumul kauni alƙadar, duk wani abin da yake gudana yanzu a rayuwa to a bisa hukuncin Allah ne wanda ya kaddara haka ya so kaza ya kasance kuma shi san hikimar da ya sa ya so kaza ya kasance kamar kaza in ka fahimci wannan bawa Allah ba za ka dinga kwana da ɓacin rai da kwafa da cizon yatsa na farko din nikimar da Allah yi wa ɗan adam ko ta matsayi ko ta ɗaukaka ta kudi ta mulki ta sarauta ta ilimi to wannan haka Allah ya hukuntawa ne zama kaza kuma ba shawarar ka ake nema ba kaga ya dace ko bai dace ba to tunda za a neman shawarar ka zai ka sallama inda za mu fahimci wannan ka san abubuwa hukunci ne na Allah kuma rabansa yadda ya karkasa yanzu za ka iya ganin wani babban malami malamin alƙur'ani mai darasu malamin fikihu malamin tafsiri malamin hadisi yana da 'ya'ya uku hudu biyar goma wani Allah sai ka ɗaya ne tak zai iya gadon saka fuskan wannan ilimin nasa kuma ba yanda malamin bai yi ba yaga duk sun zama masu ilimi irinsa amma Allah bai hukunta duk su mu irinsa sa wani Allah ya hukunta ya ɗauko hanya irin tasa haka nan mai kuɗi ya zo ya dinga tirenin ɗin 'ya'yansa a kan yadda za a mai da biyar ta zama goma goma ta zama ashirin to amma sai ka ga cewa waɗansu sun zama 'yan rikiya ƙila ƙaramin da shi aka rufu wancan ma yana da aka auro babarsa an ga ita aka auro babar wani kuma ya zama mai gidansa kuma yana fi ya daga kaga da dabara ce mm. da ƙwarewa da shekaru shi ya kamata ya fara yin kuɗi kafin ƙarin tsaye to amma mai akwai hikimar da ta sa Allah ya ma wannan haka kuma haka ya hukunta a gare shi za ka iya ganin wata sana'a duk mutane su yi ta a kanta mutane goma ashirin talatin amma sai ga wanda za su yi fice su yi kuɗi ba su wuce mutum uku hudu ba a cikin ashirin da sana'a sai take ba da kuɗi kowa sun yi kuɗi amma ba sana'a ce take ba da kuɗi ba ba kayan ne da ake sayarwa za su zamo sun ba da kuɗi ka zamo maya-maya ba Allah shi ya hukunta wani ya zamo talaka duk yadda za ku haɗa ku sarfe shi in ka bashi jarin ya rushe hmm. in ka haɗa masa kayan da ji kamar da jari aka sace sai yana murna ya ɗan fara haɗawa sai kuma ya ce lissafi ya warge Allah bai rubuto cewa zai zamo wani mai kuɗi na ji da faɗa ba hmm. wani Allah ya bashi cikakkiyar lafiya wani kuma Allah ya jarabe shi da lafiya duk yadda za a yi ta magungunan ba zai warke ba hmm. kuma haka Allah ya so ya gan shi ba wai dan lafiya ta kare ba ba kuma wani ne ya yi ma Allah ba Allah in ya so ya jarrabi waɗansu mutane da wata annoma ko dai ta rashin lafiya ko ta talauci ambaliyar ruwa kashe-kashe abubuwan makamancin wannan wannan haka Allah ya hukunta kuma saboda hikima da shi ya sanka wata shekara kaga Allah ya ba da ruwan sama wadatacce a yi amfani yadda kowa yake so wata shekara kuma Allah sai ya datse ko dai a kasa samu ko kuma kada ranka da hannu ruwan bai kare ba a mutum Allah albarkar ba ta kare ba kuma saboda wata hikima ta sa Allah ya bar abin a iya Allah shi ya rubuto wani hanya kaza zai bi sannan ya zamo kaza yanzu za ku iya zama washe da za ka ga ɗan adam wala tun kafin ya zo an tsara masa hanyoyi yanzu wani uban shi zai ta ƙoƙari ɗansa sai ya yi karatu sai dai kashi ba a layin karatu Allah ya rubuto shi ba a layin kan kasuwa Allah ya saka shi kuma dole ya kula uban ya ta kokari sai ya zama ya yi karatu ya zama dan boko sai dai kashi a layin kanikawa Allah ya kai shi ya zama ba kanike kuma kwararre ne na san wani bawon Allah amini na Allah ya kansa malam Adam akwai ɗaya daga cikin ɗalibansa uban nan kamar ya mutu akan yaro da sai yayi karatu wala adam ka ga, kowane ɗan adam akwai layin da Allah ya dora shi tun da ka zaba yara jin karatu da shi ka tambaye shi wata sana'a yake so in ce ga ta dora shi kai ga abin da Allah zai yi bai yi ƙasa a ga uban nan ya karɓi shawarar malam Adam ya zauna da yaron ya tauke tun da ka karatu don Allah wata sana'a kake so sai ke shi ka kan kanki <laughs> nan ne ya ce na mota ya alhamdulillah ba zan faɗi garin ba zan faɗi wurin to kowa zai ce gari kaza ne shi wurin fitacce ne a wajen gyara motoci to sai ya ɗauki wannan yaro ya kai shi haɗa shida da ainihin oga Mana da ne cima wallahi kafin shekara biyu sai da ya zama yaron nan duk ya danne yaran mai gida ah. duk ya Dandalin sai ya zo ya aje bakuna da kuɗi a wajen uba wala da zai ce to kaga da ka da sakaci sai yayi karatu sai ya zama ba wan baka da ba ko ba riba yanzu kuma akalla ko bai maka ba to shi ya amfana wa kanka abin da nake so in ce kaka zo ka zo dole Allah ya tsara maka sai dai kai dai to shi ne alhakim kuma Allah sai kawo abin da sai ga alfa'il mai zuzzurfan wato ainihin hukunci wannan kuma ya zama kenan alhukumul abin nan addini abin nan alhukumul kadari alkauni to shi kuma alhukumul dini Allah shi ne mai shar'anta hukunci in ka san wannan to baka isa ka yi amfani da wani abu a matsayin addini ba sai abin da Allah ya hukunta am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi ko mutane suna da waɗansu abokan tarayya wanda suke shar'anta masa wani addini wanda Allah bai izini a kai ba to kenan in muka fahimta Allah shine al-hakim wallahi za mu zauna lafiya boka ba zai ci kuɗin mu ba dan duba ba zai ci kuɗin mu ba mai zanen ƙasa ba zai ci kuɗin mu ba saboda mun san wannan tsarin da muke kai tsarin Allah ne Kun ba za mu dogara ga dabara ba za mu riko da sabubba komai za ka riko da sababi saura kuma sai ka fawwana ma Allah ka ga wato ainihin biyan bukata a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to Allah shine ne hakim sajibul hukum ta kuma shine zuwan hikima Allah shine mai cikakken hukunci ko hukuncin addini ko hukuncin duniya kuma shine mai cikakkiyar hikima sai sai lahu mulku samawati wal ardi nan Allah da ya ga dama sai ce mulkus samawati wal ardi lahu sai yace lahu na same shi kadai Mulku samawati wal ardi mulkin Samai da kasai duk abin da yake cikin Samai da kasai mallakar Allah ne in ka fahimci wannan to ba za ka je neman abu a wajen wanda ba shi da shi ba ya kana so a baka abu ina za ta je wajen mai shi Lagos duniya wal akhira duniya ta Allah ta lahira ta sace sama da abin da yake ciki na sace kasa da abin da yake ciki na sace shi yasa wani da yake ma yake cewa duk lokacin da ka zo ka baje bukatunka gaba ga Allah subhanahu wata'ala to za ka samu biyan bukata kuma za ka yi farin ciki duk lokacin da ka zo ka baje bukatunka a wajen ɗan adam ko dabarar ka to za ka yi takaici mara iyaka shi sa duk wani abin da Allah ya hore maka ka ɗauka wannan abin sunansa wasila sunansa tsari amma da zarar kana ga ni na taka wani tudu wanda in na yi kaza kaza zai faru to ka shiga wahala a cikin wannan kwarewar taka Allah zai wahala ta ce a cikin wannan abin da ka sallama mawa za ka haɗu da ɓacin rimar iyaka to tun da Allah ya ce lahu mulku samawati mallakar sammai nasa ne subhanahu wata'ala wal ardi kuma mallakar tsaye nasa ne ma'ana sammai da abin da yake ciki kasai da abin da yake ciki na sha faɗa cewa Allah ya sha maimaita wannan kalubalen har yadda idan akwai mai da ya ce a'a hmm. kan Allah ya saukar da wannan ayar yan sama da shekara dubu da ɗari hudu kun ji wanda ya musa in ma mutum ya musa ya ce a'a ban da ɓangare kaza to ku tambaye shi nawa ne in ya ce nasu ne to ku zuba masa ido bayan shekara ɗari ku dawo ku ga za a same shi a wajen babu shi babu abu ashe kenan da kai da kaya don kan wuya ne to tunda Allah ya ce nasa ne abin da yake cikin sabbai ma'ana mallakar sa ne kuma sannan shi ne yake tasarrufi a ciki shi ne yake tadbiri a ciki shi ne mai yin tsare-tsare a ciki duk abin da ka tsara kaga ya kai gaci to ka rantse ka fara, tsarin naka ya yi muwafaƙa da yadda Allah ya tsara amma wallahi babu abin da za ka tsara ya ci nasara idan ya ci karo da yadda Allah ya tsara hmm. domin Allah shi ne yudabbirul amra shi ne wanda yake tsara al'amura a cikin samai da ƙarfi ba wanda isa ya masa tsarin da ba haka yake so ba hmm. na sha faɗa mana shi alhukumul kauni alƙadari ba wanda isa ya yi ma Allah shigo ga ciki ko yi ma Allah ba ne na iya ko yi tawaye amma shi alhukumar shar'i tun da dama shi mahallin jarabawa ne to nan ake wa Allah tawaye Allah ya sai bari a ƙibari ya sai yi a ƙi hmm. kuma ka kwana lafiya kila ma Allah ya alciwo ma kuɗi kila ma ka ka samu karbuwa. duk da cewa ka sa ƙafa ka shure dokokin Allah to ba dan babu yadda za a yi da kai bane dama ita duniyar so ake a wada ka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kuma inda a ce alhukumul shar'i daidai ki da alhukumul kauni to ya za a bambance ni kirki da ba ni kirki ba dan wuta da dan aljanna ai ta fuskan hukumar shar'i nan ne Allah ke tantance mutane hmm. an ce maka yi kayi bari ka bari to ka zama mutum mai kirki a wajen Allah hmm. kuma ka tantance dukkan karramawa da mutuntawa a wajen Allah subhanahu wataala ko da ku a duniya ka kasance kuma da baya to amma dai a wajen Allah kai ne madaukaki kai ne mai daraja an ce maka yi kaki bari kaki bari to kai ne kasantacci a wajen Allah ko da kai kai kowa ɗaukaka da matsayi a rayuwar duniya to illa a ce allah azumi zakka hajji duk wani abin da yake na umarni daidai yake da abin da ya da harkokin rayuwa me yake nufi da harkokin rayuwa azurtawa talautawa ɗaukakawa, kaskantawa lafiya rashin lafiya talauci arziki kun ga waɗannan abubuwa duka suna daga cikin alhukumul kauni haka ne ko ba haka bane ba haka ne ba wanda ya sai ma Allah ta waye a wannan wurin yanzu da za ka zo a ce kullum za ka yi ta addu'a ka yi ta kana cewa Allah ka sa in zamo muloniya tun in kai asuba haka za ka kira ta addu'a Allah ka sa in zamo muloniya kana azhar kai ta Allah ka sa in zamo muloniya har la'asar ana la'asar kai ta Allah ka sa in zamo muloniya haka za ka yi magariba isha haka sama rayuwa wallahi idan Allah bai rubuto ba sai dai a ɗan samu na ɗan biyan bukata ba za ka zama mu duniya ba to haka kuma yanzu da za a zo a samu wani kangararre Allah ya ba shi kuɗi giya kuɗi ta ratsa shi ya ɗaga hannun shi kai Allah kuɗin nan sun yawa Allah a talauta ne ya yi sai ba za a talauta shi ba saboda an tsaro a wannan rayuwar zai ta haka Allah ya riga ya hukunta to kaga wannan hukunci ne kauni alƙadari haka Allah subhanahu ta'ala ya riga ya tsara to shi ne ke cewa lahu mulku Wani wal ardi da ne mulkin samai da kasai yi, wa ne kun Kunga Allah da yace mallakar samai da ƙasai nasa ne. sai ya kawo wani misali wanda mai hankali dole ya sallama kuma ya yadda sai ya ce yuhyi wayin Allah shi yake rayawa kuma shi ne yake kashewa wata irin rayawa wata irin kashewa akwai rayawa hissiya akwai rayawa ma'anawiya akwai kashewa hissiya akwai kashewa ma'anawiya yuhuyi Allah shi ne yake raya wanda ya so ya raya ta fuskan Allah ya rubuto masa rayuwa ko gajeruwa ko tsakatsakiya ko doguwar rayuwa wani Allah sai ya rubuto masa rayuwa ƙaitacciya. Ga gashi ana yayinsa gashi ɗan yayi ga duniya ga masoya amma Allah bai rubuta musu doguwar rayuwa ba yana nan ana yayinsa Allah sai dauke shi kuma duk duniya in ta isa ba za ta dawo da shi in duk kudin duniya na ne ba za ta iya siyo masa rai na saka sai ba ko kun taba ganin wanda ya mutu saboda kuɗi aka dan siyo masa rai aka dan ƙara nakawa babu in rayuwa ta zo ƙarshe shi kenan shi yasa a cikin tsohon zuwa gyada muka wuce Allah kita falawla ima balagat al-hulqum وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين التي فلولا إذا بلغت الحلقوم me ألوك سن لي da rai babban mai kuɗi ne yana taimaka ma al'umma ana jin kaman a yi karo karon kwanaki a ƙara ma alhaji saboda kirki babban malami ne na ta amfanarwa ana da inda za a ce a yi karo-karo wani zai iya ba da shekara ɗaya wani zai iya ba da biyu wani zai ba da kaza a cikin nasa saboda amfanin su da ake yi kashi. rayuwa ta riga ta zo ƙarshe babban basara ke ne mutumin kirki ba wanda ke sarrafawa da shi amma kashi rayuwa ta riga ta zo ƙarshe babban mai mulki ne mutumin kirki amma rayuwa ta riga ta zo ƙarshe Allah ke tarji'una ha kuma yadda ran ya koma inda yake in kuntum sadiqin in kuma gaskata ne ba likitan da zai wannan to wannan zai nuna mana Allah shi ne wanda yake yi shi yake raya wanda ya so wani malami yake cewa a irin wannan kalmomin za ka ga wautar ɗan adam ka ga rashin basira ɗan adam lokacin da kake digon mani a cikin cikin mahaifiyarka ba wanda ya taimaka wa Allah ya to bari Allah dan taimaka maka yadda za a ririta shi ba wanda ya ko uwar da ya taimaka ko uban iya aiki sa kawai ya zuba shi kenan shi ma ya kama gaban to sannan ya koma gudan jini Allah shi yake tariri ta kayansa ya koma tsoka Allah shi yake tariri ta shi ya zamo cikakkiyar halitta wata ranguwa ta ji yana motsi malamai suka ce lokacin da aka busa maɗarai yana jin wannan cikin na uwa ba abin da ya kai fadinsa kamar yanzu wani karamin yaro wanda yake koyan tafiya ya zai ga fadin masallacin da san kame sai ya yi fetal a guje ta gudu bai kure ba shi sa suka ce da za a ce mace na da ciki ya'ya biyu sai ta haifi ɗaya na cikin zai ga ɗayan ba ka fi ina wani inda Allah zai ba shi ikon magana sai sai ai ya halaka saboda yana ganin ba inda za a iya rayuwa sai a wannan wuri in ka bar wannan wuri shi kenan ka wanka. haka yake gani domin ana Allah ya saka shi to Allah haka ya ci gaba da riri ta shi wannan ta sha abu mai zaki mai tsami mai bauri mai dace mai maiko mara maiko ah. ta kwanta nan ta kwanta nan ta juya can Allah yana ta tarairayarsa wai sai da Allah zai yi wannan aikin mutum ya fito sumul kun ba wanda ya taimaka ma Allah wajen fitowar shi sumul ya ji ya taka ƙasa sai a to ban da sake wasa eh ai rayuwar wannan sai an je an nemi kariya a je wajen malama da akwai kariya wai wanda ya kare shi a wannan lokutan ba zai iya kare shi a rayuwar akwai wata da ta wuce wannan wanda ya yi maka wannan gadon wanda ba wanda ya sai maka wannan sai kuma zai iya ba ka kariya ainihin a rayuwar duniya ba Allah ya ce lahu ta min bai ne dai wa min ya faru lahu min amrillah Allah ya yi talibin mala'iku wanda suke maka bodyguard wasu a gabanka wasu a bayanka kuma duk yawan nan namu ba zai ba ni kowa Allah ya bashi wani hmm. in za ta fita in za ka shiga su ne masu baka kariya in ka ga wani abu ya same ka to Allah ya kaddara ba makawa wannan abu da wani ya faru kun ba sai kuma da kaddara Allah subhanahu wataala hmm. nawa ka ba Allah to amma saboda an san kawawa sai a ce maka to akwai malam wani kuma shi ba wuce in ce malam wani dan tsubu ka. dama idan wani ya so ya tatse ka ya ga cewa ka ɗan fara dagowa sai ce to wani wai yanzu yadda kake jin ka ko kamar da kalau kalau ba ta ɗin jin wani zazzabi irin bayan la'asar wallahi idan ji ta an sa ma hannu ka san wannan abin da Allah ya maka yi dole mutane su sun sama to wallahi ka yi maza maza ka je gon dama dan koran sani kana zuwa sai ce to ko sai kowa ne sai ya da bayan ya musulunci yanzu ba ka je cewa sai ka ji ka kasa bacci da dare wallahi ta kara maka lawo to da Allah wai ba ya kawai ba ciwon kafa ba ko shi ka ji ka kasa bacci wai ba ya yanzu ba ka tashi ka ji kamar an maka duka shi wallahi kuwa ce to wallahi sai sa'a da kaburar da wuya saboda sai ta ta sai ya tasa. ya tatse ba a jihu ya tatse ba ibadi Allah ya ce to Allah subhanahu wata'ala shi ne huyi shi yake raye wanda ya ko ana ha maza ha mata wallahi sai ka kai labari duk wato musiban bai musiba duk hatsari ban kirsa wanda za ka Allah ya ba kariya yanzu ku duba wani bawan Allah na san kuma kirin wannan mutum irinsa ya kamata san Allah shine mai ikon yi ku duba wato munin halin kidnapper suka kama shi zai kuma kirkinsa suka kama shi suka sauke shi daga mota shi da abokan tafiyarsa wanda ga su da bindigogi aka ce kowa ya zauna a daure shi ne in ban manta ba yace shi ba za a daure shi ba aka yi kukin bindiga ta tashi ya warke bindiga ɗaya da cikin su Allah ya ba shi ta'a. ya harba ta yi ƙara da baki ɗayan su kafa mai ban baki ba su fa sun zo su kama shi kuma suka zama su ne abin fara wata yanzu kowa kafa ta tafi shi shi da abokan tafiya su suka taho lafiya wa zai maka wannan in ba Allah ba wallahi Allah kada zai maka wannan ba wani guru ba wata laya da za ta maka wannan Allah shi ne zai maka wannan da Allah bai yi nufin a ɗauki rayuwarsa ko rayuwar abokan tafiyarsa ba hmm. abokinmu da Ahmad Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ba shi lafiya shi ma kidnappers suka tare shi shi da abokan tafiyarsa suka sauke masu motar ɗin cikin mota gaba daya suka kalle saboda mutum ne mai jiki suka ce wannan idan aka tafi da shi za a sha kuɗi suka ce malam hau hau mabare ce ba za a hau ba aka yi kukin ɗin bindiga ya duka masu tsawa ya so mai musu wa'azi gaba ɗaya kowa jikinsa ya yi kamar an jika zumba wallahi ya ce a motar ba wanda aka tafi da shi kawai sai suka yi ta ba su hakuri suka shiga motar suka yi tafiya su kuma ba guru ba raya a wajen zakarar ne ya yi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa zai maka wannan inda Allah ba Allah shi ne zai maka wannan to ko ana dakawa a turmi in kwanan ka bai dare ba wallahi ba wanda zai dauki rayuwa. mutane nawa za a hallaka amma Allah ya sa wani ya tsira hatsari nawa ake hatsari mafi muni hatsarin jirgin sama dan za iya yin hatsarin jirgin sama goma ka ji ba wanda ya fita amma an yi hatsarin jirgin sama ba dai ba biyu ba wasu sun fita kan kai akwai jirgin da ya tarwatse daga sama wata yarinya ta makale a jelar jirgi ta sauko karka ko targaɗe babu ba zai maka wannan in ba Allah ba domin shi ne yi shi ne mai rayuwa In rayuwar ba ta tsari babu wanda isa ya rage ta wannan ita ce alhayatu hissiya sannan alhayatul ma'anawiyya Allah shi ne yake raya ɗan adam da imani da addini da bin Allah kuma ba wanda ya ce baka wannan rayuwar sai Allah hmm. ita wannan rayuwar ba ita ce makasuda da za ta ba ita makasuda ce da a? rayuwar nan da Allah ya mana mu ci mu sha mu kwanta mu tashi ba ita ce manufa ba manufa shi ne addinin da Allah ya mu saboda shi dan in babu rayuwar addinin ba za ta yi ba addinin ba zai iya yiwa ba shi yasa Allah yake cewa afa man kana mayyitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi. kamar mafarhu fi zulumati laysa bi kharijin minha yanzu wanda ya zamo matacce matacce ta fuskan jahilci matacce ta fuskan kafirci matacce ta fuskan rashin addini fa ahyaynahu sai muka raya shi muka bashi addini muka bashi tauhidi muka bashi sunna kamar masaluhu fi zulumati zai dai misalin za kamar irin wanda yake ne a cikin dafai ba ma duhu ɗaya ba laisa bi kharijin ha wanda ba zai iya fita daga ciki ba to wannan ita ce rayuwa haƙiƙiya shi yasa wani mai waka ke cewa al'alimuna a abjahiluna mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu yace mutumin da bai san addini ba ba ruwansa da addini ya da addini to wannan mushe ne tun ma kafin hmm. shi ko wanda ya san addini yake tsaye akan addini to wannan ko ya mutu sunan sarayayye shi sa Allah ya ce wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kada ku yi tsammani wanda aka kashe su a fagen fama domin taimakon addinin Allah kada ku zace su matattu bal ahya'un inda rabbi yanzu fa gawokin su ne a kwance amma Allah sai ke rayu ne a wajen sa kuma alamun suna rayuwa yurzaquna ana ciyar da su domin mamaci ba a ciyar da shi rayayye shi ake ciyar to wannan ita ce rayuwa ta hakika rayuwa ta ilimin addini rayuwa ta addini rayuwa ta bin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah shi ne yuhuyi shi ke rayuwa bawan Allah addini da bin Allah shirya wallahi kyauta ce daga Allah ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytuhu fastahdu li ahadikum shirya tsada gare ta Allah baya neman kai da ita yakan yi kyautar ta ga wanda ya so a cikin bayi in kaga Allah ya maka wannan wallahi ka gode kuma ka roƙe shi tabbata a kai wasu suna can suna ta bunayi a cikin duhun jahilci duhun munafunci duhun shirka dufai wasu akan wasu babu iyaka kai kuma Allah ya zaɓo ka yi maka baiwar addini baiwar san Allah da manzo baiwar bin alkitabu wa sunna Allah ya maka wannan dole ba waje ba Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ita ce hakika ne rayuwa sannan wayunitu Allah kuma shi ne yake batarwa Allah shi ne yake ɗaukar rayukan waɗanda ya so ya ɗauki rayukansu kun ga kistan annabi ibrahim da makarakin lokacin wasu ce lamaruz eh, ne wasu ce da ƙayanu amma an fita lamaruz alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إبراهيم عليه السلام yace masa ubangiji na shi yake rayawa kuma shi yake bakarwa da yake wawa ne sai yace ana kuhu yi wa umitu ya yi ma ina rayawa kuma ina kashewa malaman tafsiri suka ce sai ya kira mutum biyu Wasu suka ce a'a cewa ya zo da mutane biyu da kurkuku wanda aka yanke ke masa hukuncin kisa sai yasa aka cinne kan ɗayan ya ce ma ɗayan ita shi yanka ya ce to kaga wannan biyun dama an yi masa hukuncin kisa wannan na kashe shi wancan kuma na raya shi to da ya fahimci gabo ne sai ya ce fa inna Allah ya ati bi shamsi min al-mashriq fa biha min al-maghrib fa buhita al-ladhi kafara sai eh, ranka ya dade mun ga aiki masha Allah to ga wata ah. Allah yana fito da rana daga gabas kai kullu da ita daga yamma za ta yi amin wane mutum saboda ka sai ya kidime sai gigi to wannan ta da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ba wai kisa irin na ka sa bindiga har ne mutum ko ka sa takobi ka fille shi ba shi ne abin da ake magana ba shi ne a ɗauki ran mutum lokacin da ran ya kare ko da ciwo ko ba ciwo yanzu ka isa ka kalli mutum kai ta kallonsa kawai shi kenan ya mutu saboda idan kai na da kaifi ba zai yi ba to amma idan ran mutum ya ƙari ba wani maganan ciwo rana ita yi ɗin nan aminin wa alhaji lawan Allah ji kansa muna mutunci da ke rana ita yi yau sati ɗaya bayan ya zama komai da komai yakan zauna da mahaifiyarsa da iyalansa a yi hira a yi hira sannan kowa tafi wajen kwanciyarsa an gama har ya shiga ɗakinsa sai ke taka kina jin na ya ɗari sai kanin sai ya tafi da shi asibiti likitoci suka auna shi suka ce sai ki baka da komai ba wata matsala amma dai bari a tsayin baka dare suka yi masa ƙarin ruwa Allah ya cire ƙarin ruwan yana zaune kamar yadda yake zaune kawai sai kansa ya langabe shi kenan an gama kago abinda zai nuna mana surin ilimin ɗan adam da ɗan adam ya sani in ya auna sai ce a a alhaji ai kwana ya kare amma sai ce ai alhaji ba matsala taske Allahu akbar hmm. ashe yan mintuna suka rage musu liman kwana duniya gaba ki da hmm. Allah ya ji kansu Allah gafarta hmm. to Allah subhanahu wata'ala daga cikin ayyukan sa shine yake rayawa kuma shine wato ainihin yake kashewa kun ga da yake lahu mulku samawati wal ardi mallakar sammai ta kasai nasa ne to sai kawo aikin da dole ka sallama shi kaɗai yake yi sai ya kawo mutuwa sai ya kawo rayuwa wanda dole mutum ya da cewa wannan aikin Allah ne subhanahu ta'ala. to sai ya ce wa huwa ala kulli shay'in qadir kada ka ce to wato iyakar ikon Allah kenan yi wai yitu wannan sune iya aikin da yake yi a wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai babu to gaskiya ga ikon Allah wannan 'dan misali ne aka gwada maka wanda da mai ilimi da ba mai ilimi ba za su iya gane wannan mafi yawan misalan Qur'ani Allah yana kawo mafi yawan misalai yanda dan binni da dan kauye kowa zai iya ganewa mai ilimi da wanda ba shi da ilimi kowa zai iya ganewa yanzu akwai da kiki wanda zai iya wanda zai kasa gane in mutum ya mutu shikenan sai Allah ya tashe shi ai ko jahilcin mutum kai ko kai ne sawu kura a wajen jahilci ai ka san in mutum ya mutu ya riga ya gaba in ba haka ba ina kakanninka ina baban kakan ka yake familin ka da suke kasa sun fi wanda suke kan kasa yawa wanda aka binne sun fi na ban kasa yawa to wannan shi kin Allah shi ke kashewa kuma idan Allah ya ɗauki ranka shi kenan tafiya ta riga ta ciki. to wannan shine ne almautu al-hissi to shi to shine dagilcin addini wanda duk kaza bai san addini ba ya jahilci addini bai sanya zai bauta ma Allah ba wannan sunansa mushe wannan sunansa wato ainihin dawa shi yasa wani mai ilimi ko mai hikima ke cewa hayatun fata wallahi bil ilmi wattuka fa in lam yakuna la atibar bi dhatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an li wafatihi yace rayuwar matashi tana samun kwalliya da ƙayi da ban sha'awa bil ilmi wattuka ya zama da ilimin addini da kuma tsoron Allah wannan ne adanka wannan ne kwalliyarka wannan ne darajarka Ya fa in lam kuna in wannan biyun ba a same su a wajen matashi ba ba shi da ilimin addini ba shi da tsoron Allah la atibara li yi ba za a yi la'akari da ɗan gidan waye ba ne waye shi kyawun jikinsa asalin gidansu darajar gidansu mai ya mallaka wannan ba komai ba ne ba hmm. sai ce wa man fata hutta alimu waƙata shababi wanda don neman ilimi ya kubuce masa da ƙuruciya fakabbir alayhi arba'an yace to yi masa kabbara hudu li wafatihi saboda ya riga ya rasu to ba wanda ya rasu a masallacin nan alhamdulillah abin da ya sa ba wanda ya makara yanzu a wajen neman duniya ko wanda ya makara don Allah wanda ya makara a neman duniya daga hannu wanda ya makara wani ma za ka samu sana'a biyu kullum sai ya yi su wani sana'a uku kullum sai ya yi su wani ma da ɗori wani ma yana yi ana yi masa makaranta nawa kake zuwa littafi nawa kake zuwa nawa ka sauke nawa kake sanar saukewa nan gaba to anan gida yake saga kaga in har baka yi ƙasa a gwiwa a wajen neman duniyar ka ba to yanzu ba za ka ji kunyar Allah kai ƙasa a gwiwa a wajen neman abin da ya halice ka saboda shi ba Allah ya sa mu dace amin amin Allah subhanahu wata'ala sai ya ce huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim huwa al-awwal Allah shine na farko laisa li awwaliyatihi ibtida'un farkon Allah ba shi da mafara farkon sa ba shi da mafara wal akhiru shine na karshe wa laisa li akhiriyatihi ibadun karshen sa ba shi da matsara da a ce akwai wani abu kafin Allah to wannan abin sai zama shi ne alhaliku da Allah sai zama shi ne almakaluku ta'ala Allah an zalika uluwan kabira shi sa babu wani abu kafin Allah subhanahu ta'ala. duk wani abu to Allah shi ya samar da shi dan Allah ya tabbata shi ne alhaliku shi yasa Allah dan ya nuna gazawar abubuwan da ake bauta ba shi ba sai sai aka man ya kaluku kamar na ya kaluku shin yanzu mai yin halitta zai yi daidai da wanda baya halitta na bambancin ya fi tsakanin bambancin kasa da sama wannan kalikun ne wannan kuma kalukun ne wannan shine mai halittar wannan kuma shine aka halitta Allah da ya tashi kure wa duk duniya gudu sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane me yasa aka ambaci mutane saboda su ne mafi daraja su ne mafi ya kwarewa su ne wanda aka ba ilimin da ba a bai wa wale duk wanda yake kan doron kasa ba sai ya ce zuri ba matsalon fasa ula an buga wani misali ku kasa kunne ku ji shi inna lazina tad'una min dunillah duk wanda kuke bauta tamawa ba Allah ba Kowa ne kai ko mala'iku ne ballanta na gumata. lan yakhluqu dhubaban ba za ku taba iya halittar kuda ba wala wuji ta ma'ula ko da ko an yi talaka da taron daidai a ce ƙasar amerika ta wofuffuke ɗaya rasha ta wofuffuke ɗaya ingila ta wo kafa ɗaya china ta wo kafa ɗaya haka ma a rarraba adadin kafafuwan kowace ƙasa ta wo sannan a ce kansa ƙasa ka za ta wu ƙirjinsa ƙasa ƙasa a hada fahimta da ƙwarewa Allah ce Wani wuji ta mahula ko da sun faɗi ko ba su ba don Allah tun da Allah ya yi wannan an gwada to ba a nan ba wa in yi su dubu hukumar zuba da shai'an na ya san irin kuma guda da zai face masu wani abu za su yi fato wannan abin ba wasu malaman tafsiri suka ce akwai wata nukuta balagiya a cikin wannan da aka ce in kuda ya faci wani abu za su yi faci wannan abu ba suka ce kuda Allah ya masa wani abu duk abin da ya lasa yana shiga sa rabin sakan ya zama sa babu shi ba dalilin ma'ana da zaka da kuda zai sha ma kura in ka kame shi ka matse shi to sai dai ka kace shi wannan ba babu da. kuda ya lasan ma kunu ka ce ba lamunta ba sai ka kama shi ka matse shi to wannan kulun dai babu shi yanzu sai dai kayan cikin su fito kuma ka kashe shi kai kai kisan kai to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wala wajid tabula wa in yusallifuhum humu zuba ba Allah ya sake da wato kamar da sha faɗa Allah yakan yi yakan kure gudun halitta kuma wallahi gudun ya kure tun ran da Allah ya fito wannan kun ga da ya ce lan ya kan ku bai ce la ya kan ku ba sai ya ce lan in aka ce lan har abada to dan Allah ya za a samu wani bature yayi kuda wanda zai yi kwai mu gani a kyanke shaban mu ga kudaje ba kudan roba ba na plastic ba ko kuma yi dan kankanin kuda yana ci yana sha yana ta ƙara girma har ya zama tafiyan kuda akwai wanda ya isa wanda ya sai wannan hmm. to in ma yayi wannan ka kaddara yanzu sun yi kuda zai tashi ya girma to su saka mace sinadarin da Allah ya saka masa na jin kanshi zai wahala ka samu abu mai jin kanshi irin kiyashi da kuda yanzu za ka zo a masallacin da duk ka zagaye a ce ka ga kuda ba za ka gani ba amma ɗan ajiye wani abu mai dan kanshi ko mai dan ɗoyi. ka ba da yan mintuna sai kaga guda ya zo waye buga masa waya ya ce masa ga dan kuntun kuni nan a cikin masallaci ko sai wannan kanshin da Allah ya ba shi wanda kai baka isa ka ji irin wannan kanshin da yake ba to ko kai kudin inda za mu kaddara ma to ba za ka iya ba shi wannan matsayin ba mm. ka ba shi wannan khasiyar ya dinga jin kanshin duk abin da yake so tafiya mai nisan da suke wannan aiki ne na Allah subhanahu wataala shi kadai to sai ce huwa al-awwal Allah shi ne na farko alwaliya Allah shi ne al'awwal shi ne al'asir shi ne al'azali shi ne al'abadi shi ne asarmadi sai ce wal'afi Allah kuma shi ne na ƙarshe ƙarshensa ba ta da makara da a ce akwai wani abu da zai wanzu da Allah to wannan abin ya zama shi ne alhalifu saboda Allah ya riga ya yi ya shelanta yake cewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk abin da yake ban kasa zai kare kuma mai karewa ne me zai yi saura shi ne zaƙin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai kasan wannan magana gaskiya ce me zai nuna maka wannan kabilin tattafai ka karanta wanda aka rubuta tarihin sarakuna masu ƙasaita masu cikakken mulki da tsananin kirki da tsananin rashin kirki da tsananin tausayi da kuma ainihin tsanin rashin tausayi akwai basarake da ake ba mu labari saboda sarauta da yadda aka gwangwaje aka ci duniya idan aka dafa mai shanu wanda kowa da kowa duk da kowa zai amfani ta to wannan ɗan tsakin tsakin da wannan ɗan dawa dawa waje ake zuwa a katse shi to wannan da ake tarawa sai da ya zama katuwar bola ta dagwa-dagwan man shanu idan aka dama aka tsiyaye wannan ɗan abin da sun aje a zube shi hmm. bayan mutuwarsa da mutuwar 'ya'yansa dikoki an daɗe wannan abin bai baje ba har yanzu akwai wannan irin gidajen ko? ina wane mutum? Man shanu ina ban shanu fa. Allah ga fata ba ina a cewa har da gwadagwarsa ake zubewa a wani hmm. saboda ƙasita saboda tsananin wadata a nuna maka komai ya zama ya bayan hmm. to Allah shi ne al'asir shi ne na ƙarshe daga shi babu kowa kullu in halikun illa wajha Allah ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un ah. Allah ya ce tabbas mu dinnan narithul arda mu ne muke gaje kasa ba ita kaɗai ba wa man alaiha da duk wanda suke kanta a mutu a bar maka ka gada kai ma ka mutu ka bari a gada shi ma ya mutu ya bari a gada ƙarshe dai tika tika tik hmm. Allah ya gaje kowa da kowa kuma sai ce wa wa yurja'un zuwa gare mu za a dawo da su ba wanda ita ya ɗaga mai ce ni dai ban da in akwai kuma sai ya bada an nuna min lokaci babu yadda za mu yi sai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu da abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala gafarta mana kuskure ya gara da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya fata da alheri ka shi hulgun mata